sa da hanyar ataya sakamakon samun samunsa da laifin kisan wani ɗan yayarsa Ahmad Ado a unguwar Sabo Sheka bayan sun sace shi daga gidansu da ke karka kasara. Baba Jibai bayan dai shine mai magana da yawon kotuna na jihar Kano. Bayan sauraron dukkanin shedun da ya kamata a bangaren ah, masu gabatar da kara sun gabatar da shedu guda uku kuma sun gabatar da shedu na nuni guda hudu. saboda haka biyar biyan wannan abubuwa ko ta yanke wannan hukunci to kamar su rahotanni na cewa ya musanta takardu zargin ake zargin tsawar ko laifukan da ake zargin sa da aikata sai eh, gaskiya ne da aka gabatar aka karanta masa laifinsa aka bayi ya musanta dukkanin waɗannan zarge-zarge da ake masa ko daga baya kuma ita kotu ta waiwayi ɓangaren masu gabatar da ƙara tunda eh, su suka yi ƙara da cewar to tunda ya musanta zargin da ake mar ya rage karo ku kuma ku tabbatar wa kotu cewar ya aikata laifin to saboda wannan dalili ne ya sa suka gabatar da shaidun kwarara har guda uku a gaban kotu na na wanda suka ba da shaida sannan suka gabatar da shaida ta nuni wato exhibit kenan har guda hudu waɗanda waɗannan abubuwa su ne kotu ta dogara da su ta gina hukuncin ta akai. To kamar ya yanayin sa yake a lokacin da ya zo kotu. Lokacin da aka karanto masa wannan hukunci ya nuna damuwa da kuma nadama akan abin da ya riga ya aikata wanda wannan nadama har ta kai ga lauyansa ta tashi ta gabatar da roƙo na neman sassauci saboda adalci da kotu take da shi eh, kafin a yi hukuncin ma. ko na gwatatau yasan wannan da roƙo da aka yi ya sa ma aka yi masa wannan hukunci eh, na za a kashe shi ta hanyar rafiya. sai dai duk kokarin da na yi ta dan jin ta bakin bayan wanda ake kara barista aisha tsada. sanya ta shari'a ta kasance da kuma ko wanda take karewa zai ɗaukaka kara ko kuwa ganin yadda yake da damar ɗaukaka kara har zuwa nan da kwana casa'in amma sai dai hakan bai samu ba